رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na 67 a cikin karatunmu na littafin riyadu salihin dausayin wato masu dausayin salihai na al'imam haya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alai yau 25 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1444 wanda ya daidai da 21 ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya yau za mu tashi babi na 44 a cikin wannan littafi mai albarka shine babu tauƙiri ulama'i wal kibari wa ahli fadl وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم آه وتو باب آه، توقير العلماء جرم معلمي التوقير بمعنى التعظيم وتو جرم معلمي آه، والكبار دكما وتو ماسو آه، a girman shekaru manya ko da ba malamai ba ne waɗanda dattijai eh, wa ahalil fadl da ma'abuta falala ma'abuta falala a cikin al'umma wanda duk aka san su da wata sifa ta falala ko kyauta ko jarunta ko wato ko dai wata martaba wadda take ake mutane suke keɓantuwa da ita da mutunci wato waɗanda suke masu mutunci su ne ahalul fadl da gabatar da su akan waninsu sanya su zamanto su ne gaba da kuma ɗaukaka majalisunsu wato in sun zo a ƙaddamar a ɗaukaka majalisunsu a gabatar da su wajen majalis da kuma a bayyana martabarsu da bayyana martabarsu wannan Ah, abinda ake na farko abinda ake nufi da al'ulama malamai masana shari'a kuma ahlus sunna ahlus sunna tunda ahlul ah, ba malaman bid'a ba tunda ahlul bid'a ah, an yi narko akan cewa girmama su sai zama to girmama bid'a su ne eh, girmama su sai zama to girmama bid'a samun mutum wanda yake an san shi cewa shi yana dan wahdatul wujudi ne yana cewa komai Allah ne sannan kuma ka rinka akramaka kallah kana ce masa aina zaka ce masa Allah ya girmama shi wanda yake bayyana bid'a irin wannan ko kuma yana zagin yana bayyana bid'a zagin sahabbai dan shi'a ne yana zagin sahabbai kuma ka masa mu'amala mu'amala don shi malamin su yan shi'a ne kai ma kuma ka ba shi irin daraja irin ta malamai to ba wannan ake nufi ba malaman da aka ce a girma masu malamai waɗanda suke akan tafarkin sunna sawa'un kuma wannan sawa'un masu girman shekaru ne ko masu kananan shekaru shi wannan ba shi da alaka da shekara iliminsa ya ba shi matsayi da wato malamai iliminsa ya ba su matsayi da za a gabatar da su kuma a girmama su saboda ilimin ba saboda su kansu ba ko da kuwa masu kananan shekaru ne to amma wanda suka biyo bayan su alkibar masu girman shekaru da tijai wanda duk yake dattijo a cikin musulunci yana da haƙƙin a girmama shi a ji da kuma ma'abuta mutunci mm, kamar yadda aka ambata a kun ga wato bayan ya faɗi farkon littafin duk haƙƙin Allah ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam to sai kuma ya zo haƙƙin iyaye da 'yan uwa na zumunci to bayan su kuma sai ya zo da dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna su ne kuma suke a martaba ta gabatarwa tare da cewa sahabbai kamar irin sayyidina umar yana cewa ni na sadar da zumuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi soyuwa a gare ni bisa in sadar da na zumuncin shi a wajen sayyidina umar wanda za a kaddamar shine bayan aikin Allah da sa sallallahu alaihi wasallam sai haƙƙin kuma a mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi in ya tashi rabo in ya tashi rabo na dukiya da ake raba ma muhajiri in ya zo waɗanda suke daidai sa'o'in 'ya'yansa kamar su sai na hassan da hussein sai ya ba su sai ya sai ya ninka abin da yake ba ma ɗansa abdullahi ya ba su sai abdullahi ya ce masa to ya za ka ba su bayan da ni da su duk ɗaya ne 'ya'yan muhajirai ne 'ya'yan su 'ya'yan ali ne ni kuma ɗanka ne ɗan umar ne sai a za ka fifita su a kaina ya ce eh saboda kusancinsu da manzan allah sallallahu alaihi wasallam to amma dai bisa tartibin yadda shari'a ta ce to bayan iyaye bayan haƙƙin iyaye da zumunta to sai kuma haƙƙin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma sai haƙƙin malamai a cikin al'umma قال ah, الله ta'ala ya fara da aya kamar yadda take ta farkin sai ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ce ne shin waɗanda suke waɗanda suke sani waɗanda suka sani suna daidai da waɗanda ba sa sani inna ma ya ulul albab masu ma'abuta hankula ma'abuta hankula wato hankula masu haske su ne kadai suke wa astuwa da wannan ga sarihi ne akan cewa waɗanda suka sani ba daidai suke da wanda ba su sani ba don haka ya nuna kan cewar mu'amala da yadda za a yi musu mu'amala daban take da yadda za a yi ma wanda ba su da sani mu'amala to kuma shine maqsudun dama wannan inda Allah ya ce ba daidai suke ba to kai idan ka daidaita su wajen mu'amala ka ɗauke su kamar yadda kake ɗaukan sauran gama garin mutane to ka mayar da abin da Allah ya fifita ka mayar shi daidai ka mayar shi abin da Allah ya tsora shi a sama ka yi kasa da shi ka sa shi daidai da wanda yake koma bayansa da wanda kuma yin haka sai ya zamanto ka sanya abu ba a bigiransa ba sannan amma dangane da hadisai ya fara da hadisi wanda zai biyo baya alhadisu samin wal arba'in ba da salafimi'a hadisi na uku da da arba'in takwas ya ce wa an abi mas'ud uqbata bin amr al-badri al-ansari daga abu mas'ud uqbata bin amr A albadari al-ansari ta gabata abu mas'ud al'ansari ana danganta shi ana ce masa albadari saboda danganta shi zuwa ga badar ba wai yana cikin ba sabon da suka je yakin badar ba bane Ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda ya fi kowa wanda ya fi kowa yawan karatu da littafin Allah shine zai ma mutane limanci wato ne wanda ya fi karatu ya limanci mutane wannan yana limantar mutane wannan labari ne da ma'ana umarni wato wanda ya fi kowa karatu ga littafin Allah yana limantar mutane yana shigewa gaba ya jagoranci mutane a cikin sallah to labari ne amma maksudinsa wato wanda ya fi kowa karatu ya limanci mutane a wajen sallah in kanu fil qira'ati sawa'a idan suka zamanto daidai suke a wajen qira'a a wajen karatun wajen iya karatun alqur'ani fa a'lamuhum bis sunna to wanda ya fi su sanin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin da ita ne ake sanin ma'anar littafin Allah fa in kanu fi sunnati sawa'a in sun kasance daidai suke a cikin sunna fa aqdamuhum hijra to wanda ya fi su dadewa da yin hijira wanda ya riga yin hijira ah, fa in kanu fil hijrati sawa'a in sun zamanto daidai suke a wajen hijira fa aqdamuhum finna to wanda ya fi su dadewa a shekaru wato wanda ya fi girman shekaru wala ya ummannan rajulun rajula fi sultanihi mutum baya yi ma wani mutum limanci a wajen wato ikonsa a wajen iko wajen da yake da iko a wajen wala ya qa'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznihi kuma kada ya baya zama a cikin gidansa akan wato shimfiɗarsa wadda take ya keɓanta da zama a kai sai da izininsa rawahu muslim wani hadisi muslim ya ruwaito shi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya fa aqdamuhum filma wanda ya fi su dadewa a cikin musulunci maimakon sinna maimakon wanda ya fi su dadewa shekaru wanda ya fi su dadewa a cikin musulunci ai islama wato wajen musulunci wa fi riwayatin a wata riwaya ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda ya fi kowa karatun littafin Allah to shine yana yi musulmanci wa aqdamuhum qira'a wanda ya fi su dadewa wajen karatu wato umma ya riga fara neman ilimin ya riga fara neman ilimin in kanar qira'atuhum sawa'a idan ƙira'a su daidai ce fa ummuhum aqdamuhum hijira. to wanda ya riga su hijira, sai ya limanci ba in kanu fil hijrati sawa'a in sun kasance daidai a cikin hijira falya ummuhum akbaruhum sinna to wanda ya fi su girman shekaru sai ya musulmanci wal muradu bi sultanihi abinda ake nufi da wurin ikonsa mahallu wilayatihi wurin da yake mulki wurin da yake shugabanci wurin da yake jibintar lamarin wajen aw al mawdi' alladhi yahtassu bihi ko kuma bigiran da yake banta da shi kama a gidan mutum wa takrimatuhu abinda ake nufi da takrimatuhu bi fathi al-ha'i bi fathi ta'i wa kasr ra wa hiya ma yanfaridu bihi min firashin wa saririn wa nahwihima shine abinda yake kebanta da shi na shimfuda, da gado da makamantan wannan wannan hadisin Imam nawawi ya kawo shi domin ya nuni akan abinda ya kulla babin akan sa na wajabcin girmama malamai amma asalin hadisin ya zo ne akan wanda ya fi cancantar a kaddamar da shi wajen yin sallah ya ce wanda ya faɗi tartibin shine wanda ya fi wanda ya fi ilimin littafin Allah wanda ya fi kira'a ilimin kira'a wanda ya fi haddar alkur'ani da iya karanta alkur'ani shine na farko shi ake kaddamarwa wannan shine mazhabar imamu shafi da mazhabar imamu ahmad imamu malik ya ce wanda ya fi sanin fikihu domin a da ya ce wanda ya fi sanin alkur'ani shi ya fi sanin ma'anar amma a yanzu daga baya wani ƙararren ne ya san alkur'ani ya haddace shi amma ba lalle ya zama to ya san hukunce-hukuncen sallah ba saboda haka sai ya fifita wanda yake mafi sanin hukunce-hukuncen fiƙihu to amma duba da wannan duba da cewar zahirin nassi ya ce wanda ya fi karatun alkur'ani ya nuna kan cewa shine abin kaddamarwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk da abin da malik ya faɗa gaskiya ne cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masanin alkur'ani shine ya fi kowa sanin fiqh to amma wannan ba zai hana kan cewar wato a fita daga cikin wannan ka'idar ba ta idan aka samu wanda ya san alkur'anin kuma ya zama koma baya a fikihu to sai a samu wanda yake shine ya san fikihu din dan saboda ya iya gyara sallah amma in ya zamanto yana da abin da yake shine asasi na sanin hukunce hukuncen sallah to a kaddamar da shi saboda alkur'ani saboda sanin alkur'ani a shine abin da yake Allah yake kawo ɗaukaka da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin sayyidina Umar yarfa'u Allahu bi hadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akhari Allah yana ɗaukaka mutane da wannan alqur'anin kuma ya kaskantar da waɗansu saboda shi wanda Allah ya bashi alqur'ani to Allah ya ne ya ɗaukaka shi ne to da ka sai a kaddamar da shi daidai idan akwai mani'i idan akwai abin da ya hana haka daga cikin abin da zai iya hana haka ya zamanto cewar wato wanda yake shine mai mulki amma kuma akwai wanda ya fi shi sanin alkur'ani to sai a kaddamar da mai mulki don kamar ɗaya daga kamar sayyidina abubakar kun ga an kaddamar da shi tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aqra'u ummati ubay al'umma wanda ya fi kowa sanin karatun alkur'ani ubay ibn ka'ab amma ba shi aka sa ya zama ya shugaba ba to saboda wanda ya zamanto shi ne khalifa to shi ya fi cancanta ya sallah to shi sa ake kaddamar da shi ba wai a wannan saboda wani dalili ne daban saboda dalilin jibintar a lamari kamar yadda ya ce ba a yi ma mutum limanci a wajen ikonsa domin aka zaɓi mutum a wajen ikonsa ko da kuma baya yake a wajen karatu to shi za a kaddamar sai dai in shi ne ya kaddamar da wanda ya iya karatu eh. to aka ce idan sun yi daidai a cikin alkur'ani to wanda ya fi su sanin sunna to kun ga dai duk wannan ya nuna masu ilimi su ake gabatarwa to tun da aka gabatar da su a sallah to sai a gabatar da su a komai kamar yadda jina ali radiyallahu anhu ya ce ya ce da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai muka duba muka ga wa ya gabatar mana akan sha'anin sallar mu akan sha'anin lahirar sai muka ga ya gabatar mana da abubakar to sai muka ce shi ya fi cancantar mu gabatar da shi a sha'anin duniyarmu, tun da ya gabatar da shi a sha'anin lahira to ka gani wanda Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi yake da haƙƙin a gabatar da shi wajen sallah wanda yake sha'anin lahira ne ya nuna shi yake da haƙƙin a gabatar da shi ma a cikin sauran sha'ani na duniya hmm. to bayan nan wanda kuma suke bi shine dadewa wajen hijira wanda suka riga hijira domin a zamanin annar sallallahu alaihi wasallam kiyasin wato kusancin mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalarsa gwargwadon dadewarsa ne na wajen hijira tunda hatta sahabbai tabaka tabaka ne akwai as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambace su <coughs> marigaya wanda suka riga kowa daga cikin al-muhajirin wal ansar da waɗanda suka biyo bayan su Allah ya yadda da su sun yadda da shi kamar yadda ta zo a suratu ayat suratu tauba to kaga wannan Allah ya yi nuni ga cewar wato riga rigaye wajen wajen wannan matsayi na yin hijira yana nuna falalar wanda ya riga yin wannan to haka zalika da riga shiga addinin musulunci to amma saboda riwaya ta zo da cewa akbaruhum sinna wanda ya fi su girman shekaru wannan ya nuna kan cewa wanda suke da girman shekaru su ma suna da hazzi suna da rabo na a gabatar da su to sannan wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yi ma mutum limanci a wajen ikonsa wannan kamar imamu nawawi ya ce wajen da yake da a wato shugabanci kamar wanda yake sarki sarki idan wanda yake da sarauta wanda yake to in a cikin sarautarsa ne to shi ne zai yi limanci sai dai idan ya ya wakilta wani ya nada wani ya je limancin maimakonsa amma shine yake da haƙƙin limanci a duk inda ya je a kasarsa yanzu in sarki ya je ko ina ya je a sa to shine yake da haƙƙin ya sallar juma'a shine yake da haƙƙin ya wuce gaba ya salla ko matafiyi ne shi da za a ce tunda shi matafiyi ne ku je ku yi sallar kuma mu kuma mu sallar mu a'a sai sallah mutane su cika kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a makka da yayi ce ma mutanen makka ku cika sallar ku domin mutane ne mu matafiya haka ma sayyidina Umar yayi haka dalika wannan ya hada mutum a gidansa idan mutum yana zaune a gidansa ko da malaminsa ne ya zo in za a yi sallah shi zai wuce gaba ya sallah idan ya ba malamin izini saboda ba a yi ma mutum limanci a wajen ikonsa nan wajen ikonsa ba za ka ce ai tunda a akar makallahu ai babu yadda za in wuce gaba ne sallah ba a haƙƙinsa ne sai dai in ya ba da izini ya ba da izini a to wannan ya halatta amma har kawai bai ba da izini ba an zo za a yi sallah kai dan kana takama kai a ramma ne an ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda ya fi hadda sai kawai ka wuce ka ja gaba ka ce za ka yi sallah to kaga ya nuna kan cewa baka san sunna ba bal idan sai dai ka ce masa bismillah a kai ne mai gida in ya ce a karmakallahu alaran ma ai kai za ka yi sallah kai ne alaran mu to sai ka wuce da izinin sa kai amma ba da izinin sa ba za ka yi ba haka nan a gidan mutum da za ka je kujerarsa ba wanda take tasa ce ka ce a za ka zauna ko shimfiɗarsa wanda yake zama ka ce a za ka zauna ba a yin haka wannan rashin ladabi ne wannan yana ɗaya daga cikin adabu na ziyara na zuwa gidajen mutane karka je gidan mutane akwai onus kona ka ce kai a onus kona za ka zauna eh, <laughs> sai dai ka ce to ina zan zauna e, e, e, ina wajen mai gida in aka nuna maka to sai ka je wajen wani gefen ka zauna ah, to menene alakar wannan babin da girmama malamai shine cewar Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda ya cancanci a gabatar da shi wajen sallah to shine kuma tunda sallah ita ce tafi komai kamar da muka yi ishara a rayuwar musulmi to wanda ake ake gabatar da shi saboda sallah shi ya cancanci a gabatar da shi wajen dukkan sauran al'amura tunda dama daga cikin unwanin babin wa taqdimihim ala ghairihim da gabatar da su akan wani su الحديث التاسع نعم ايه abubuwan ba sa iya zuwa a eh. eh. gare eh. mu mu sai da amma a gwamnati ne ke a kan yadda sarki ya ce. Mm. Kuma ya za ku kawo Eh. na'am mu dangane da musulunci da hijira babu wannan saboda yanzu mu ba mu samu hijira ba ba muhajiri a cikin mu mm. almajiri da ake ce masa almajiri ba hijira yake ba ta hakika almuhajir yanzu hijira ta hakika shine kaurace ma abin da Allah baya so kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da ya gabata wal muhajir man hajara ma Allahu anhu wanda ya hijira shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana to tunda kuwa an zamanto babu wannan batun hijira a bambanci tsakanin wanda ya riga wani hijira ko wanda ya riga wani musulunci to sai a koma ya zuwa ga sauran sai a koma ya zuwa ga sauran amma dangane da shugaba wanda yake shugabanci abinda in an yi maganar shugaba shine wanda yake da wato wanda yake shugabanci mu kamar a nan muna cewa sarki saboda shi ne wanda yake shugabanci a kanmu da sunan addini babu da gaskiya ne cewa ba shi da sultani irin sultanin gwamna ba shi da iko irin ikon gwamna amma akwai iko da mutane sun yadda yana da wannan ikon cewar alal misali shi ne wanda zai sanar an ga wata ba ruwan gwamna da tabbatarwa da mutane ganin wata kuma haƙƙin shugaba a cikin addinin musulunci tsayar musu da lokutan idi da lokutan ibadarsu to wanda ku yake tsayar musu da lokutan ibadarsu to yana da wannan haƙƙin na shugabanci haka zalika yana daga cikin haƙƙin shugaba na a cikin na addinin wanda yake shugabanci da sunan addinin musulunci wato wanda dukkan wani abu wanda yake na maslaha ta al'ummar musulmi zai tsaya a kanta wanda yake zai hada musulmi akan abin da ya shafe su da sunan a matsayinsu na su musulmi wanda yake musu shugabanci akan wannan kamar yadda sarkin musulmi yake da sarakunanmu da shi yake shugabancin musulunci amma gwamna haka ne yana da iko amma ikonsa akan musulmi ne da wanda ba musulmi ba alkawari ne ya tsayar da shi alkawari ne da aka yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba amma wanda suka sami shugabanci da sunan musulunci su ne waɗannan sarakuna tunda addinin musulunci ya kafa su tutar shehu tuta ce ta addinin musulunci da aka yi an kafa limu an kafa shugaba da da aiki da ayar Allah ta'ala ta cewa a Allah wa a rasula ulil amri minkum amma an kafa su a matsayin wulatul umur majibinta lamari saboda haka duk da turawa suka zo suka kwace musu mulkin amma ba su kwace musu wannan matsayin na kan cewa su ne shugabanni waɗanda suke shugabanci na al'umma da sunan addini ba duk da yake an kwace musu iko a hankali aka rinka kwakwace musu din amma abin da ya musu saura yana nan kuma dole su shi yasa din ai ake cewa idan suka sanar da cewar an ga wata to wajibi ai musu ɗa'a. idan suka yi daidai muna da ladan bin su kuma su ma kuma suna da ladan sun yi daidai in suka yi kuskure muna da ladan bin su su kuma suna da laifin wato gangancin da suka yi saboda aka dai in dai ana maganar shugabanci a nan wajen na addini eh, ba na ba na gwamnati ba na'am eh in sarki ba eh shi ma gwamnan ya zamanto mabiyi ne ga sarki a wajen abin da yake banci musulmi ya zamanto mabiyi ga sarki yanzu za ka je za a yi sallah a ce gwamna shi ne zai yi sallah shi ma kansa gwamnan mamu yake zama sai dai a kaddam sarki shine yake yin sallar idi eh, sarki shi yake yin sallar idi illa dai yanzu da waɗansu waɗansu sarakuna da sai dai su sanya limamai suke yi amma asali sarakuna su suke yin sallar idi su suke ba da sallar idi hmm. haka zalika kaga kamar lokacin sarki sunusu na farko shi yake sallar idi har na biyu din ma kuma shi ma sarki sunusu na biyu shi ma shi yake sallar idi abinsa hmm. wa har wa yau dai daga gare shi shi wato abu mas'ud al-badri qal yati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yamsahu manakibana fi salla manzo allahu sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana shafa kafadun mu a cikin sallah wa yaqul yana cewa istawu ku daidaita wala tahtalifu kada ku saba juna. fatakhtalifa qulubukum sai ku su saba ma juna liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ma'abuta hankula da ma'abuta rinjayen tunani su zamanto su ne suke kusata ta sun mallabi na yalunahum sannan waɗanda suke bin su sun mallabi na yalunahum sannan waɗanda suke bin su rawahu muslim muslim ya ruwaito shi wa ƙauluhu liyalini huwa bi tafifin nuni wa laysa qablaha ya' wato da kisra ne babu ya a gabanta ba liyalini ba liyalini wa ruya nun wato liyaliyanni ma'a ya'in qablaha wannuha al-uqul abinda ake nufi da ulul annuha wato hankula wa ulul ahlam humul balighun wato balagagu wa qila ahlul hilmi wal fadli ma'abuta wato rinjayen tunani da falala wannan hadisin shi ma yana da alaka da girmama ma'abuta ilimi da kuma masu falala a cikin al'umma wato waɗanda suke masu martaba da daraja a cikin al'umma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne za su kusance shi su ne za su zo kusa da shi a cikin sallah sahun farko kuma kusa da shi a sahun farkon ba daga nesa ba wanda suke daidai shi wanda yake nuna cewa kun ga wannan hadisin yana nuna duk da yake akan imamul nawawi ya kawo shi a wannan babin na girmama malamai da ma'abuta daraja da falala amma asali a cikin babin sallah ne ya bayyana ladubban yadda ake sahun sallah na farko dai abin abinda ake nufi da daidaita sahu shine kafaɗa ta zamanto lebur kar wani fada ta yiwo gaba wani fada ta yiwo baya kuma kamar yadda muke yi wajen kokarin shiga tsawon farko ina ga an karkace haka wannan ya karkace ta fadar wannan ta fito waje wannan kuma ya yi haka dan dai wai a ce sai an shiga tsawon farko ai an saba yadda saho yake annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake shafa kafadar ya tabbatar wani sa bata fito ba kafada kuma aka ce ba kirji ba kafada ya zamanto daidai wato shine zaka ji kamar mu a a ban sani ba ko an sai za ka iya tunawa ai sarkin lada ne ma gabace a daidaita sahu a hada ka fada eh a hada ka fada a daidaita haka yanda yake fada wato a hada ka fada din nan shine kar a bar kafa sannan kuma ta zaman to level to shafa kafaɗin da yake yi domin wannan ma'ana guda biyu ne cewa ba a bar gab ba ba a bar kafa ba a tsakanin kafaɗa da kafaɗa kuma wani kafaɗarsa ba ta fito waje ba wani kafaɗarsa ta yi baya kun ga wannan ya nuna isa matuka da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake yi wajen daidaita sahu wato sai ya shashafa ya ji cewa sahu ya daidaita sannan ya juya ya tayar da isama daga baya lokacin sayyidina usman sai ya wakilta wanda yake yi saboda masallacin an sami yawa sai ya wakilta cewa wanda zai je bibi ya tabbatar an daidaita sahu sai zo ya gaya masa an daidaita sahu sannan ya kabbara mu yanzu ba ma yi na'am eh me zai hana to girman jiki da kyamurewa zai hana a daidaita kafada eh a'a ai ba zai hana a daidaita kafada ba alaji sai ne kafada za ta yi daidai da kafada da kafada komai girman jikinsa komai sirantarsa ai abin da yake hana daidaituwar kafada din shine wani yawo gaba wani kuma yawo baya saboda wani yana jin kan cewa shi ya fi karfin yawo baya ya tsaya daidai da mutane sai dai dan yiwo gaba gaba sai dai ai baya da shi kaza an samu wannan mushkilan fa a cikin al'umma akwai wani daga cikin malamai wanda shi baya zuwa sallar jam'i saboda ya ce shi ba zai iya sahu da da gama garin mutane ba <laughs> eh. sai janye in ka taba kafarsa hmm? har a masallacin madina ma haka suke yi akwai wani malami ne yana da kujera yana karatu eh. dan uwa malam muazzam yi sallah kusa da shi ya sa kafarsa sai ya janye ya haɗa kafarsa da tasa ya sake janyewa da ya haɗa kafarsa da tasa ana cikin sallan sai ya tura kafar <laughs> da wannan kuskure ne rauni ne eh, rauni ne ah, a ga maka wanda daga cikin malamai ba cikin malamai wanda yake masu riwa ana

wato a wariyar launin fata ne ko 'yan saudiya suke don sun ga baki ya taba su a har su tsakankanin su ma haka suke hmm. akwai waɗansu wanda suke mubalaga sai ka ga an karkatar da kafar wai sai an haɗa dunduniya da dunduniya bayan kuma idan sawu zai hada dunduniya ta hada dunduniya sai ga an karkatar da kafar da kun kafar tana kallon kibla sai ga tana kallon arewa ko tana kallon kudu hmm. to wannan kuskure ne babban abu a cikin shi shine gashi nan a shafa kafaɗa a ga kan cewa wani bai fito waje ba wani yayi baya ko ba a bar kafa ba to sannan na biyu wannan hadisin ya nuna wato ana ana fara sahu ne daga kusa da liman ba daga can kurya ba tunda ya ce waɗanda suke za su zo kusa da ni su zamanto su ne ma'abuta hankali da falala ma'abuta falala da hankali su ne za su kusace ni wato su ne za su zo wanda yake dab da shi to wanda ya nuna kan cewa daga tsakiya ake fara sahu ba daga dama ba ko daga hagu ko a sahu na biyu ne in aka zo karkace za ka koma can dama waɗansu sai ga sun je sun tsaya a can dama wani kuma ya zo tsakiya shi wanda ya zo yana can dama wai ba zai zo ya tsauna ba yana ganin ai dama ita ce fifiko to wannan rashin sani ne daga tsakiya ake yi bisa saboda wannan hadisi to su ulul ahlam ma'abuta alhulum alhulum ma'anarsa ai ahlul hilmi ma'abuta rinjayen tunani wal fadli da falala waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi wato ma'abu wanda suke ba yara ba sun balaga wato kada yara su zamanto su ne wanda za su zo kusa da liman sai a sanya waɗanda suke masu girman shekaru amma waɗanda suka ɗaya fassarar ta nuna cewa abinda ake nufi musamman ganin cewa musamman ganin cewa al'ahlam jam'i ne na hilm alhilm abinda yake nufi shine falala da za ta sanya mutum ya yi wato taka tsantsan a cikin hukunci saboda martab saboda darajarsa da rinjayen tunaninsa saboda haka ba lalle ya zama tokan cewa wannan ya nuna cewar wato yara ba za su zo kusa da kusa da liman ba sai dai idan yaran ana ganin waɗanda suke ba ma abuta hankali ba ne tunda an haɗa bayan ah, ulul ahlam ɗin an ce wa nuha an nuha dan ne na nuhya nuhuya shine abin da yake hana mutum to ma'anarsa hankali kun ga larabawa ko shi ina yawan janyo hankali akan kalmomin hankali a larabci suna komawa ya zuwa ga ma'ana wadda take ta hikima an kira hankali mai hani saboda hankali shine zai hana ka kai tamɓele shine zai hana ka ka bi san ranka hankali shi yasa suka kira shi haka kuma suka kira shi aql bi ma'ana iqal shine zai maka da baibayi kuma sun kira shi alhijir wato shamaki shine wanda zai tsare ka daga abin da zai cuce ka duk wannan ma'anoni ne na hankali wato mana wanda suke da rinjayen hankali waɗanda suke kuma da wato martaba da daraja to su ne suka cancanci su zamanto kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa bitali a haka zalika kama a cikin sahun sallah to tun da ku an kaddamar da su a cikin sahun sallah ya nuna su ya kamata a kaddamar a sauran al'amura na al'umma ko zuwa aka yi majalisi to sai a kaddamar da su a majalisi eh, ana maganar kun san fitinar mu a Najeriya high table aka yi taro a ce wanda suke a high table shikenan ma tun a taron gwamnati abin ya zo taron kungiyoyi kungiyoyin ma na mata kungiyoyin samari kai hatta wajen aure eh, aure in an za a yi su ma akwai 'yan high table Eh, amarya da uwar amarya da kawayen amarya da su ne wanda za a sa su a can high table to ana son high table a cikin al'adarmu to wannan ya nuna mana wanda suka cancanci a gabatar da su a sa su a high table su ne ulul ahlami wan nuha ma'abuta rinjayen hankali da daraja da martaba a cikin al'umma eh, to wanda yake malamai sun shiga ciki na'am na'am eh. Eh. to yanzu aka ce ma wannan ulul ahlami ina falala a nan ina falala eh, ina falala ai ba za ka ce masa ulul ina mutunci masu wannan ma'abuta mutunci ulul fadli ma'abuta ulul ahlam wato ma'abuta kamar yadda imamu nawawi yace ahlul hilmi wal fadl masu rinjayen tunani masu daraja masu martaba ina daraja da martaba anan yanzu in interview za a yi masa inda yake so a ɗauke shi aiki zai tafi a haka ko baya sa hula ran sai ya nemi aron hula ya sa amma zai zo sallah sai ya zo a haka نعم الحديث الخمسين الحديث al-hamsun ba'da salatmi'a hadisi na hamsin da ɗari uku ɗari uku da hamsin wani abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu to nan akwai wani ta'aliki da imam da sheikh ibn al yayi ya ce ya ce wannan hadisin abin da yake nunawa shine ma'abuta hankali da rinjayen tunani da falala to su ne ya kamata su zo daga gaba-gaba ba wai yana nufin kan cewar a kori yara daga sahun farko ba domin wannan bai halatta ba bai halatta a kori yaro daga sahun farko ba sai dai idan ya zamanto akwai aziya tare da zai cutar ko zai yi wasa ko kuma ana cikin sallar zai fita daga sahu ya tafiya ya kyale mutane da faraga a cikin sahu domin wanda yake yarga riga to shine yake da haƙƙin wajen da ya zo sai dai babu laifi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne ya ce su zo to idan wani yaro ya zo wajen za a iya cewa to ka matsa daga nan wajen a baya daidai bayan liman saitin liman waɗannan su zamanto a gaba saboda iya sai a gyara masa wajen amma ba wai a kore shi ba وعن عبد الله بن مسعود دعا عبد الله بن مسعود قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم wa haishatil aswaq yace wato ma'abuta hankali da kuma ma'abuta hankula da kuma rinjayen da falala su kusance ni sannan waɗanda suke biye da su sannan waɗanda suke biye da su har sau uku wato ya zamanto tartibin waɗanda yake za su zo bisa su ta tunani da hankali da falala sai zamanto su ne za su zamanto a sahun farko sannan waɗanda za su zo daga baya duk da yake alhaq wajen sahun farko ga wanda ya riga zuwa ne ga wanda ya riga zuwa wanda ya riga zuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san abin da ke cikin sahun farko sannan ba za su samu sallah a sahun farkon ba sai in sun yi ƙuri'a da sun yi jiya da su ƙuri'a din saboda falalarsa to kaga ya nuna cewa rigaye ake yi rigarge ake yi wanda ya riga zuwa to shine a haƙƙo bihi to amma ana so waɗanda suke ma'abuta falala da ma'abuta martaba da mutunci da zamanto su ne a gaba-gaba wajen zuwa wato kansu zamanto sun dakile sun zauna sai su zo ya zamanto suna daga can baya wa iyakum wa haishatil aswaq kuma ku kiyayi wato a hayaniyar kasuwanni wato cakuduwar sauti na kasuwa a cikin masallaci ya zamanto ana hayaniya ana suruce-suruce ana fitintunu irin yadda ake yi a cikin kasuwa domin alhausha ma'anarsa alfitna walhaid walistila wal ikhtilaf yuqal hawasha alqawm idha mutane sabani rigingimu rigima irin ta kasuwa to kada ku zo da ita masallaci ka kuma sau da yawa yana faruwa akan sha'anin sahu akan sha'anin sahu sai a yi rigima wani lokaci har da doke doke masallaci lokaci har da doke doke eh wata rana aka yi min waya aka ce an yi doke doke a masallaci a masallacin alfurkan ina wajen aikin hajji hmm. a cikin sahu ake wal iyazu billahi to shi ne to annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ku kiyayi irin wannan fitinar ta wanda take a kasuwa ake samun ta ku kawo ta cikin masallaci wanda ya nuna kan aka yi haka ba a ba ma masallaci martabarsa da darajarsa ba Alhadi الحديث الحادي والخمسون na الثلاثمائة حديثي da أكو دهمسن دقيقة وعن أبي يحيى daga abu يحيى wakila abi muhammad. an ce kuma kunyarsa abu muhammad sahal ibnu abi hasma sunansa kenan sahal dan abu hasma al-ansari radiyallahu anhu qal yace in talaka abdullah ibn sahal wa muhayyisatu ibn mas'ud ila khaybar wa hiya yawma idhin sulh abdullah ibn sahal da muhayyisa ibn mas'ud sun tafi zuwa khaybar a lokacin nan a wannan ranar da suka je a lokacin tana kasar sulhu an yi sulhu wato an riga an yi an cita an ci garin ya zama to karkashin musulunci bayan shekara ta bakwai kenan ta hijira fa'ata muhayyisa ila abdullahi ibn sahal sai muhayyisa ya zo wajen abdullahi ibn sahal wa huwa ya tashahhatu fi damihi qatila alhali wato yana jina-jina a cikin jininsa wato yana an kashe shi jini yana cikin jininsa na'am na'am fatafarraka fata fatafarraka sai suka rabu wato suka rabu kowa ya tafi wajen bukatarsa fa'ata mu hayyisa ila abdullahi bin بن sai muhayyisa ya zo wajen abdullahi bin sahal wa huwa yatashahhab alhali yana karka wato yana motsi yana motsi fi damihi a cikin jininsa halin kasancewarsa fatilan an kashe shi jini yayi jina-jina yana ta motsi irin motsin fitar rai din nan fadafanahu sai ya binne shi ثم قدم المدينة سنة يئسوا مدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة في عبد الرحمن ابن سهل وتنوان عبد الله ابن سهل كنا ومحيصة دشي محيصة وحويصة دتنوانسة حويصة ابن مسعود يا ام مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجمع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم في عبد الرحمن يتفزيه مجنى wato saboda kasancewarsa shaƙiƙin abdullahi ne faƙal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir wato ka gabatar da babba gabatar da babba wa huwa ahdathul shi kuma a lokacin shine mafi karancin shekarun susu uku din Ka saka sai shi abdurrahman ya shiru fa takallama sai shi muhayyifa da huwayyifa suka yi magana faƙal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ta halifuna wa tastahiquna qatilakum za ku yi rantsuwa sai a danka muku wanda ya kashe wato kuna tuhumar wani za ku yi rantsuwa akan cewa shi ya kashe shi duk da baku gani ba wa zakara mamal al-hadith ya ambaci sauran hadisin hadisin qasama muttafaqun alayhi wa qawluhu kabbir kabbir abinda yake nufi da kabbir kabbir a ma'anahu yatakallamu al-akbar wato wanda yafi girma babba shine zai yi magana shi abu yahya sahal ibn hasma sahal ibn hasmata al-ansari al-khazraji al-ausi al-harifi yana daga cikin sahabban al-ansar madani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi yana ɗan shekara takwas ya kiyaye hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ashirin da biyar ya ruweto daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya ruweto wannan hadisin shi kuma abdullahi ibn sahal ibn zaid ibn amir al-ansari al-harithi da muhayyisa ibn uh, uh, wato ibn mas'ud shi ma al-khazraji al-ausi duk suna daga cikin uh, wato mutanen madina kabilar khazraj sun je kasar haibar da yahudawa a haibar amma lokacin nan an cita da yaƙi tana ƙarƙashin hukuncin musulunci to amma yahudawa suna nan kuma suna nan da ƙiyayyarsu da gabarsu ga musulmi to sai shi abdullahi bin sahal wani bai hude ya kashe shi shi sai muhayyisa wanda suka je tare ya zo ya gan shi to babu shaida to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki da kasama wato idan aka samu allau wato aka samu tuhuma mai karfi amma babu shaida to za a iya yin rantsuwa ta a kasama ita rantsuwar hamsin ake yi sai wanda ake tuhuma dole sai yin akwai hujja mai karfi da take nuna shi ya kisan kan kamar a gansu a kan shi ya kaɗaita da shi ya shiga wani waje kuma sai a je a sami a sami gawarsa kaga tuhuma tana da karfi kan cewa shi ya kashe shi to anan za a iya yin kasama sai mutane a waliyan wanda aka kashe su tashi bayan sallar la'asar su rantsuwa sau hamsin cewa shi ne ya kashe shi idan suka yi wannan rantsuwa sau hamsin a to za su za su cancanci a danka musu wanda ya wannan sai su kuma su kashe shi da kawar da kisasi ko kuma ce a biya su biya idan ba su rantsuwar ba to sai su tun da an samu wannan lawar din to wanda aka tuhunce shi ake tsammanin shi ne to sai ya rantsuwa hamsin don ya kubutar da kansa ya rantsuwa hamsin ya kubutar da kansa to shi kenan sai sa hakura babu zancen kisasi to wannan ita ce kasama to a shahid a nan lokacin da suka zo za su gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru akwai shakikin shi abdullahi ibn sahal shine abdurrahman ibn sahal amma shi yana wato shi yana shi yana kasa da su a shekaru shi kuma da muhayyisa da huwayisa 'ya'yan baffa suke da shi abdullahi bin sahal wanda aka kashe ya'yan baffa suke yan mazazar to da shi abdurrahman ibn sahal saboda kasancewarsa shi shaƙiƙi ne shi ya fi kusanci da mamacin bisa su sai je zai yi magana bayan kuma ba baya wajen to kuma ga karanci shekaru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir gabatar da na gaba a shekaru ka gabatar da na gaba a shekaru saboda haka wanda ya nuna wato wanda yake da girman shekaru yana da haƙƙin a gabatar da shi kuma wannan addini ne ya zo da shi ba al'ada ba ce in ma al'ada ce al'ada ta samu tushe daga cikin addini kuma cikin na'am an yi dace yana ɗaya daga cikin al'adun mu kyawawa sai dai wani lokaci mushkilan sai ga wanda aka ce babban ne sai kuma ya zama to jabberi sai ya zama jabberi ya ce ba abin da za a yi dole wani irin kama karya ya yi hukunci wanda yake ya saba hankali ya saba shari'a kuma saboda yana ganin shi babba ne dole a bishi yana ɗaya daga cikin wato abubuwan da muke fuskanta yawanci muna ta jin koke-koke na mutane suna zuwa da irin wannan wanda shi ana yin haka yana sanya na ƙasa a sanya musu yin da'a da girmamawa ga na gaba ya zama to yana ta'azzara saboda kama karya da rashin hikima na wanda yake babba to fifita na gaba ya nuna cewa yana da asali a cikin shari'a da hadisin sani wal 50 ba'da 300 hadisi na 352 wa an jabirin daga jabir dan abdullahi kenan radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla uhud yani fil qabr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tara yana hada tsakanin mutum biyu daga cikin waɗanda aka kashe su wajen yakin uhud yana nufin wato a cikin kabari ثم يقول sannan yace ayyuhuma aktsaru akhdhan lil qur'an wane ne yafi su haddar alqur'ani fa idza ushira lah idan aka nuna masa wanda yafi ila fa idza ushira lahu ila ahadihima in aka nuna musu yazo in aka nuna dayan su gare shi qaddamahu fil lahad sai gabatar da shi a cikin kabarin lahad kun san shi kabarin lahad ana fafe bangon kibla ne in aka yi rami mai zurfi sai a tsaya sai kuma a yi rami daga bangon kibla to saboda yawan waɗanda suka rasu yi musu yi ma kowa kabari zai zamanto akwai mashakka sai ya kasance yana hada mutane biyu a kabari daya to aka zo in aka zo hada su sai cewa ya fi haddar alkur'ani wanda aka nuna masa to sai ya shine a gaba wanda kuma yake koma baya sai a sashi a baya to sannan a sa duwatsu sai a rufe lahad din sannan a sa kasa a rufe inda take haka ake yin lahad saboda ƙasa wadda take mai kamewa ba mai rawan ruwa ba ya dace a yi in ko ba haka in ƙasa ce wadda yake ba ta kamewa irin nan sai ta rinka rubtawa da kabarin shi yasa mu nan muke yin sha a tsaga don a samu kuma tukwane ko wani abu da za a rike amma kamar can a makka da madina duri ne wanda yake ba ruwa sosai saboda haka kasar tana da karfi eh ɗan dauri ce kasar saboda haka yana da za ka ga haka suke yin haka duk wanda ya bi gawa a ko makabartan maka yi ta zai ga inda lahadu din yake mm. to menene shahid anan shahid nan wato hatta a cikin hatta bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaddamar da wato wanda yake ne mai yawan haddar alkur'ani akan wanda yake ba shi ba a cikin wajen kwanciyar kabari ma ana sanya shi ne a gaba wato ba kawai a rayuwa ake kaddamar da su ba idan har a mutuwa ma an gabatar da su ya nuna su suka cancanci a gabatar da su a cikin harkokin duniya alhadithun salif wal hamsin ba da salatmiya hadithi na 353 wani bin umar radiyallahu anhu daga abdullahi bin umar allah ya dade shi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam) cewa annar sallallahu alaihi wa wasallama kala ya ce a rani fil manami a tasawwaku bi siwak na ganna a cikin masallaci ina yin asuwaki da wani asuwaki fa ja'ani rajulan sai waɗansu eh? filmana hmm? a cikin bacci me na ce a cikin masallaci oh, a cikin bacci na ganna a cikin bacci ina yin asuwaki da wani asuwaki fa ja'ani rajulan sai waɗansu mutum biyu suka zo min ahaduhuma akbaru min al-akhar ɗayan ya fi ɗayan girma tanawaltu siwakal asghar sai na bama wanda yake shine karamin na bashi aswakin faqila li sai aka ce min kabbir wato gabatar da gabatar da babba fadafatuhu ila al-akbar minhuma sai na bama wanda yake shine wato babban daga cikin su rawahu muslim muslim ya ruwaito shi musnadan da isnadinsa wal bukhari ta'liqan bukhari kuma ya ruwaito shi babu isnadi da ta'liqi to wannan ya nuna annab sallallahu alaihi wasallam an masa wahayi da ya gabatar da wanda yake mai girman shekaru hatta a wajen bayar da aswaki shi mutum in yi mafarki yana yin aswaki yana ɗaya daga cikin kyawawan mafarkai da shi annar sallallahu alaihi wasallam ya yi amma dangane da ma'anarsa wannan kuma sai a koma wajen masu fassarar mafarki sai a koma wajen masu fassarar mafarki الحديث الرابع والخمسين بعد الثلاثمائة حديثنا ريؤك خمسين دهدو وعن أبي موسى رضي الله عنه دقى أبو موسى الله يددشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن من إجلال الله تعالى ikrama di shaibatil muslim yana daga cikin wato girmama Allah yana daga cikin ɗaukaka sha'anin ɗaukaka Allah da girmama shi ikramu di shaibatil muslim girmama ma'abucin furfura musulmi wa hamilil qur'an ghairil ghali fihi da mahaddacin alqur'ani ba mai guluwi a cikinsa ba wato ba mai kakalai ba da guluwi da wuce iyaka wato baya ba ma alkur'anin haƙƙinsa wal jafi anhu ba kuma wanda ya ƙaurace ma alkur'anin ba wa ikrami bis sultanil muqsid da girmama ma'abucin mulki wanda yake ne adalci abubuwa guda uku kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana daga cikin girmama Allah ka girmama mutumin da yake da furfura kuma musulmi hmm. ka girmama shi musamman a cikin hanya ba mutum a hanya kana tuki kaga wani mutum mai girma eh, ya dan yi maka kuskure ka ce hawa malam da girmanka eh, tsofai tsofai da kai da furfararka baka jin kunya irin wannan zaka ji haka yara zaka ji suna cewa hmm, hmm, hawa malam tsohonka da kai ko da girmanka wannan bai dace ba kalmomi na muzantawa to girmama shi saboda furfurarsa in kuma gashi yana musulmi wannan yana daga cikin ganin girman Allah haka zalika mahaddacin alkur'ani alaramma makarancin alkur'ani ya zo makarancin alkur'ani ne sai ka bashe sai a bashe a shanya shi ana shigo da mutane cikin rumfa ana shigowa ana gaisawa da su sun zo gaisuwa sun zo ta'aziyya shi ko ko kallon sa ba ai ba da shigo makarancin alkur'ani ne makarancin alkur'anin kuma wanda yake alkur'anin na tare da shi ba wanda ya kaurace ma alkur'anin ba ko kuma wanda yake yana amfani da alkur'anin domin cin duniya domin shi ne alghali fihi na uku kuma ma'abucin mulki mai adalci shi ma ka girmama shi shugaba amma munan idan aka ji an kira shugaba an ce Allah ya baka nasara ko an ce yiwa excellency ko Allah ya ja zamanin ka sai a ce ka gani malam fada ta zama malam fada eh, eh to ai mai adalcin zama da adalci to wannan kana da uzuri wannan kana da uzuri amma za ka ɗauke shi za ka ɗauke shi akan adalci sai in rashin adalcin ya bayyana al'asul mai adalci ne asali shugaba mai adalci ne sai rashin adalci ya bayyana amma al'adanmu na kan cewar wato burgewa shine wato a nuna tawaye ga shugaba ko a ci mutuncinsa ko a keke tashi don a nuna kan cewa wannan wato aiwa na ba shi da tsoro eh, to wannan ba tarbiyar musulunci ba ce musamman in shugaban yana kokarin kamanta yana ta to girmama shi yana daga cikin girmama Allah wa namr bin shu'aib wannan hadisin hadithun hasan rawahu abu daud abu daud ya rawaito shi wa sahahul albani karasa bazin ku yawa الحديث الخامس khamis wal الثلاثمائة ba'da 300 أكد همسن لبير وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده دقى أمر بن شعيب دقى بابنسا دقى كاكنسا شيني عبد الله بن أمر بن العاص قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا بايا دقى تكمو ونن وند بايا جنكن يارمو كرممو بايا جنكنسى كما بايا سنم مرتبر ببمو wato ma'ana baya daga cikinmu wato baya daga cikin musulmi masu sifantuwa da sifar musulmi na kirki wanda za a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wannan yana daga gare ni ma'ana ina tare da shi wato wanda duk yake baya shi ba shi da wannan to baya tare da hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu biyu ya faɗa jin kan yaro wanda baya jin kan yaron hmm? Eh, waɗansu haka Allah ya yi wato su yara ba sa son sha'anin yara eh, in yaro ya zo sai dai kyara sai dai a fatattake shi to wannan baya daga cikin wannan baya daga cikin waɗanda suke da hali irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wannan ina tare da shi haka kuma ba san haƙƙin girmama babba ba a wata riwaya wa ya arif kabirina ya san haƙƙin babban mu. wato san cewa babba ya cancanci wato a bashi haƙƙi a girma shi a darasta shi kun ga kenan addinin musulunci ya sifantu da waɗannan sifofi guda biyu rahama ga ƙananan yara girmamawa ga manya masu girman shekaru darasta su da martaba su da jin nauyinsu wani ya daga cikin addinin musulunci babu tsagiranci a cikin musulunci eh, ba tsagiranci kun ga da ai haka ake da wannan sifar in dai babba ya zo a unguwa ko wani wasa ake yi sai ka ga an yi shiru in ana irin wasa ana tafawa ana ba a dina sai ga an yi shiru ka ga abin nan ko irin aka sa hula irin hana sallah din nan aka ga babba ya zo sai a cire ta ko a juya ta ta baya in an sa irin goggles din nan irin na wicked din nan wai shi wicked ne ana ganin babba sai a cire <laughs> eh. saboda haƙƙin to wannan shine tarbiyar musulunci ce tarbiyar musulunci ce kama yanzu yanzu ai yanzu ana zamanin gayu gaye ba ruwansa to wannan karkatar tarbiya ce wanda yawan wannan laisa minna baya daga cikin mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam الحديث السادس والخمسين بعد الثلاثمائة حديث نتري أكد همسن شدة وعن ميمون ابن أبي شديد دق ميمون ابن أبي شديد آه، ميمون ابن أبي شديد ميمون ابن أبي شبيب وهو الربعي أبو نصر الكوفي صدوق كثير الإرسال من الثالثة yana daga cikin tabi'ai baka ta uku anna aisha ta marwa biha sa'il cewa aisha ummul mu'minin wani mai roƙo wani mai bara ya wuce ta wajenta babatu kisra sai ta bashi wato a ɓari na gurasa wato ya za a ce yan gunduwar gurasa Eh. <laughs> amma gurasa gunduwa ce ba nama ne gunduwa gunduwa ba ana ce ma gurasa gunduwa a ah, ai gusare sai dai gusare eh yawwa gusaran gurasa a hatan eh ta bashi gusaran gurasa wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'a wani mutum kuma ya zo wucewa yana sanye da tufafi wa hay'a da kama ta kamala fa aqadathu sai ta zaunar da shi fa akal ya ci qila laha fi zalik sai aka yi mata magana akan wannan wato ya kika bambanta qalat sai ta ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an nasa manazilahum ku wato ku ajiye mutane a matsayinsu shi wancan bara yake yi saboda haka gutsuran gurata zai wadatar da shi shi ko wannan wanda yake a haya in aka bashi gutsaran gurasa an wulakanta shi an tozarta shi sai ta zaunar da shi aka kawo masa abinci ya ci wannan shine a girmama shi duk dai kowannen su ta yi masa insani daidai da matsayinsa wannan ishihadi ne ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zauna ku tsaye ku ajiye mutane a daidai matsayin su rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi lakin qal sai dai abu dawud ya ce maimun lam yudrik aisha maimun bai riski aisha ba wa qad zakarahu muslim fi awwal sahihihi ta'liqan muslim ya ambaci wannan hadisin a farkon littafinsa sa sahih ta'aliqan ba tare da isnadi ba faqal wa dhukira an aisha an goyeto da an ambata daga aisha qalat tace amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nas manazilahum manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya umarce mu wato mu ajiye mutane a wato matsayin su darajojin su وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث كما الحاكم أبو عبد الله يا أم بتشيش أتكل لتافنسا معرفة علوم الحديث لتافنين مصطلح الحديث وقال يتي هو حديث صحيح يتي حديث مين إن أما الألباني يا رون ناشئ أتكل سلسلة ضعيفة الحديث السابع والخمسين بعد ثلاثمائة حديث نتري أكو دا خمسين دا بقي آه ya ce wa ni bini abbas daga abdullahi bin abbas tsal kadima uyayna ibn hussein uyayna tu bini ya zo ta nazala alabni a fihi alhurru bin kai ya sauka wajen dan uwansa shine ne bin kai wa kana min nafarin labina yudnihim umar shi alhurru bin kai tana daga cikin jama'ar 'yan kaɗan da sayyidina umar radiyallahu anhu wato yake kusantar da su A yake kusantar da su zuwa gare shi وكان القراء ashaba مجلس umar wa mushawaratihi makaranta alƙur'ani su ne تم majalisar سيدنا Umar da kuma wanda yake shawara da su wato waɗanda suke 'yan majalisarsa kuma abokan shawararsa makaranta alkur'ani kuhulan kanu au shubbana gwaraza ne wato irin wanda yake sun kai girman shekarunsu na cikakken mazaje wato masu girman shekaru au shubbanan ko samari in dai makaranta ne masana alkur'ani to su ne 'yan majalisarsa ko da samari ne kuwa faƙala uyaina ibn akhihi sai uyaina ta ya ce ma ɗan uwansa shi uyaina ta bin hisan yana daga cikin wato al'arab waɗanda suke suka musulunta a ƙarshen rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ya ce ma ɗanɗan uwansa ya na akhi ya kai ɗan ɗan uwana laka wajhun inda hadal amir kana da alfarma kana da martaba wajen wannan shugaba wajen wannan wato khalifa fasta azilli alaihi ke min iso wajensa wato ka nemi ya bani iko na ganshi wato ka min iso a bani appointment zo in ganshi ne kamar yadda muke faɗa yanzu wato ka je ka samu wani wanda yake ko shi yana cikin majalisa ana kusantar da shi sai ka nemi kai kamun kafa da shi don a baka izini ka je ka ga shugaba fasta azana lahu sai ya bashi izini fa azina lahu umar sai neman masa izini sai umar ya bashi izini falamma dakhal yayin da ya sauka qal sai ce hi yace haka ne wannan kalma ce wato <clears throat> kalma ce wadda take ta at yace hi yabn al-khattab ya kai dan khattab fa wallahi ma tuqina al-jazal baka ba mu irin kyautar mai yawa da ya cancanta a bamu wala tahkumu fina bil adl kuma baka hukunci a tsakaninmu da adalci fa ghadiba umar sai umar ya fusata hatta hamma an yuqi bihi har sai da yayi niyyar wato ya far masa ya afka masa ya afka masa da wato da danka faƙara lahu alhur sai alhur ya ce ya amiral mu'minin ya kai sarkin musulmi inna allaha ta'ala qala li nabiyyi hakika allah fa ya ce ma annabinsa kubil akwa. wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili kai riko da yin rangwame kai umarni da kyakkyawa ka kau da kai gabarin wawaye wa inna hadha min jahilin wannan kuma yana daga cikin wawaye masu wauta wallahi ma ja wazaha umar na talaha alai wallahi umar bai ketare ta ba da ya karanta masa wannan aya wa kana inda kitabillah inda ta'ala umar mai yawan tsayuwa ne a inda littafin Allah ya tsayar da shi to ne alakar wannan da wannan babin shine inda yace wa kana alqurra'u ashab majlis umar wa mushawaratihi kuhulan kanu au shubbana makaranta malamai su ne ma'abuta majalisar sayyidina umar da kuma wanda yake shawara da su ko manya ne a shekaru ko samari ne ba ruwansa da shekaru inda da ilimi su ke kusantar da su shekar har suke ce ma ibn abbas yaya kake kusantar da shi zuwa gare ka bayan muna da 'ya'ya sa'o'in samuma shi da sai musu tambaya duk suka kasa amsa ibn abbas ya amsa ya ce to shi yasa nake kusantar da shi da wannan kun ga dalili ne akan kaddamar da ma'abuta ilimi alhadithin samin wal hamsin hadithi na 358 wa an abi sa'id samurata bin jundub daga abu sa'id samurata bin jundub radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qal yace laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gulama hakika ni na kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaro ne mai kananan shekaru fa kuntu ahfazu anhu na kasance ina kiyaye abubuwa daga gare shi ya yamna'uni min alqawli illa anna hahuna rijalan hum asannu minni ba abin da yake hana ni na yi magana shi la cewa a lokaci a wajen nan akwai maza akwai maza mutane wanda sun fi ni yawan shekaru wato sai ya shiru yana nuna girmama waɗanda suke masu girman shekaru duk da yake ya haddace amma ba zai yi magana ba saboda akwai wanda suka fi shi girman shekaru sai ya kyale su Daidai wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi tambaya yace akwai wata bishiya misali ce ga mumini ibnu umar yace sai ya sai ya tsarsu a cikin zuciyata cewa bishiyar dabino ce amma sai ban faɗa ba saboda a cikin jama'ar ga su abubakar ga su umar sai ya ji kwarjini ya magana ga shi kuma yaro ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace ita ce bishiyar dabino da aka tashi sai abdullahi yake gaya ma na umar to aini ya tsarsu a zuciyata na san ina so in ce dabino ce sai ban faɗa ba saboda ganin ga manya sai ce wallahi da ka faɗa shi ya fi min kaza da kaza inda ɗansa ne sai ya alfahari da shi kasan ba wanda yake so a ce wani ya fi shi irin uba ya ce a ce ɗansa ya fi shi a ce wallahi ya fi ka karatun kurani ya ce ko <laughs> alhamdulillah sai ya ji daɗi <laughs> aka ce ya fi shi da faɗuwa wanda eh. kagon alehi alhaditai ta sai wal kamtin hadisi na ɗari uku da wa an daga anas ƙaala rasulillah sallallahu alyhi wa sallam mazaun anlaa sallallahu alyhiwa sallam ya ce ma a kraman shaykan lifin illa kaiyaba laahu lahu man kurimu inda finihin ba wato saurayi bai taɓa girmama tsoho saboda shekarun su ba. face Allah ya kaddara masa wanda shi ma zai girmama shi yayin da ya kai shekarun tsohon wani hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun gharib wa da'afahu al-albani fil jami' al-albani ya da'afa wannan hadisi a cikin sahihul jami' hmm. wato ya da'afa shi to sai dai ma'anarsa wato ma'anarsa amma imam suyuti ya ce hadisi ne Hassan, ma'ana to in ku hadisi ne Hassan kuma in ma da'ifi ne ya halatta a amfani da shi wajen abubuwan da yake tabbatar da makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u kuma ai aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa daga jinsin aiki ka girmama mutum dan shekarunsa to kai ma kuma Allah yana kiyaye wannan saboda babu wanda yake kiyaye aiki a rubuce yana nan baya mantawa irin Allah komai wa kullu sagirin wa kabirin mustafar kowane karamin abu kowane babba a rubuce yake sauraka in kai ka manta baka san ma kayi ba Allah bai manta ba to in ka girma sai Allah ya kawo wani kai ma wanda zai rinka girmama ka wanda zai maka tunda dai wato in mutum yana tashin samartaka nan sai kama ba za ta wuce ba to sai a hankali a hankali tukuna ya ga ya soma haihuwa ya ga ya soma haihuwa to shikenan yana ana tafiya ya ga 'ya'yan su ma sun fara aure su ma sun fara haihuwa Kan ana ce masa baba sai ya ji ana ce masa kaka <laughs> to shikenan to da shi ne yake yi sai ya ga idan zai miƙe sai ya ce yaro kama ni to idan yana yi ma wani yayin nan to shi ma sai Allah ya kawo masa wanda zai masa haka ko da ba shi da wani na jininsa na jikinsa wanda zai masa to sai ga Allah ya hore masa wanda yake zai zo irin kai masa hmm, wannan sunnar Allah ce aljaza'u min jinsil amal to shahid anan wajen wato mutum wato ya girmama mutum ya girmama dattijo saboda shekarunsa هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما